Allah madaukakin sarki ya ba mu zarafi na sake haduwa a wani wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka insha Allah muslim min azkaril kitabi was sunnah na ashir Ali bin Wahab al-Fahfani Allah madaukakin sarki ya ji kai shiga farta mishi yau kuma shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya amfanar da mu abin da muka karanta da abin da za mu karanta a nan gaba a zaman mu ta ƙarshe mun yi karatu ne a babi na goma sha biyar da ya magana a kan zikirori da ake yi da suke da alaƙa da kiran sallah mun karanta waɗannan zikirori din da wata ake yi tare da lokacin kiran sallah tare da ladani da kuma waɗanda ake yi bayan ladani ya gama kiran sallah abu na ƙarshe shi ne ma da yake ya da'o li nafsihi bainal azani wal iqamati fa inna du'a hina idin la yurad ce shi wanda yake sauraron mai kiran sallah da ma shi mai kiran sallah bayan an gama kiran sallah ya yi zikirorin da ya kamata ya yi ya ce to nan kuma ya yi makansa addu'a ya roƙi allah maɗaukakin sarki saboda addu'a a daidai wannan lokacin tabbas ne karfafe kamar yadda haka ta tabbata a cikin sunan na imam at-tirmidhi da sunan na imam abu dawud da musnad na imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke faɗa hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yake cewa la yuraddu du'a bayna al-adhan wal iqama cewa ba a mayar da addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama in mutum yi addu'a a wannan tsakanin to da ikon Allah ana kyautata tsammanin cewa lallai wannan addu'ar karfafiya ce to muka karanta wannan sai ce insha Allah ta'ala a yau za mu ɗan tsokaci akan abin da ya shafi auqatul ijaba lokuta da annabi wasu daga cikin lokuta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da mu da yin addu'a a cikin irin waɗannan lokuta ɗin za mu ishara zuwa ga kaɗan daga ciki da kuma ishara zuwa ga kaɗan daga cikin sharuɗa na addu'a abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye a lokacin da mutum zai yi addu'a to ɗaya daga cikin auƙafin ijaba ɗin shi ne abin da muka karanta a littafi tsakanin kiran sallah da da ikama an kira sallah kafin a yi ikama mutum ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ana kyautata tsammanin cewa da ikon Allah wannan addu'a din karfafiya ce Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na ɗari da goma sha biyu. Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na ɗari biyar da da ashirin ɗaya. Imam Muslim ya rawaito Imam Ahmad afwan ya rawaito hadisi na ɗari da goma sha tara. hadisi ne ingantacce Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Irwaul Qalil في تخريج أحاديث منار السبيل حديث نتليج تسكين دبيو يوم شو حديث نود يا ثبت لما الله صلى الله عليه وآله وسلم لوكتي نبيو شين الثلث الأخير من الليل ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare kamar da tabbata a cikin sai bukhari hadisi na 1145 annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala في Fi ليلة في الثلث الليل في الثلث الأخير يقول هل من مستغفر فأستغفر له وهل من سائل فأعطيه wa hal min ta'ibin fa atuba la aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki Kowanne ƙarshen dare uku na ƙarshe na dare yana saukowa saman duniya yana shela akwai wani mai neman gafara in yi masa gafara akwai wani mai bukata ya roƙe ni in bashi akwai wani mai tuba ya tuba ƙarfi tuban shi Allah maɗaukakin sarki yana wannan shela kullum kullum haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa duk da an samu wasu makaku da suka ɗauki Allah suka kwatanta shi da kansu yake cewa wai to ai daren ƙasashe daban-daban suna da bambancin lokutan dare to a nawa na ƙasan Allah ke saukowa kaga sun sun kwatanta Allah ne da kansu tunda kaga su ba zai yi gare su ba sai suka dauka to ga Allah ma ba zai yi mushabbiha kenan batattu ke batattu ke amma ka san Allah ka san matsayin Allah ka san laisa ka mithlihi shay'un ko ba wani abu wanda za ka kwatanta shi da Allah duk abin da kake tunanin ba zai yi ba wajen Allah zai yi kuma shi la yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tuhuman Allah me yasa kai kaza kuma ya za kai kaza amma mu abun tuhuma ne yasa masu irin wannan tunanin musuluncin su akwai matsala dole su tuba su koma zuwa ga Allah su yadda da nasoshin shari'a abinda Allah ya faɗa game da kai annabi sallallahu alaihi ya faɗa game da Allah dole mutum ya sallah duk da cewa ba manufan ba kenan asali manufan shine suna so su kore cewa Allah yana sama ne shine asalin manufan so da su a aqidan su sun yadda su da shehunan suna ganin Allah suna haduwa da Allah har sai Allah ya ba su sako to in suka yadda Allah na sama gobe suka waliyan suka ce sun ga Allah kaga za ta tambaye su a ina ku gan shi to don su kare karere da tatsuniyoyin da su suke yi to bari su kore ma mabiyan cewa Allah yana ba yana sama bane so da gobe in aka ba da tatsuniyan kaga za a yadda wannan ita ce asali manufar Allah ka shirye ta mu da su baki da dole da cikin sa'at awqat na karfan addu'a kallan dare akwai kuma daga gaske akwai as-sa'atu allati fi yawmil juma'a. akwai ta sa'a a ranar juma'a ta wannan ya tabbata yana sai bukari hadisi na 935 annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa inna fil juma'ati sa'atun yace lallai a ranar juma'a akwai wata sa'a guda daya la yuwafiquha abdul mu'minun babu wani bawa da zai dace da wannan sa'ar yana bautan Allah maɗaukakin sarki face abin da yake biyan amsa masa wannan sa'adin maluma sun tattauna akan yaushe ne wannan sa'adin amma abin da ya tabbata a hadisin da ke cikin sunan ɗan imam at-tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar kafin sallar magariba shi sa magabata da yawa in yi sallar la'asar ranar juma'a ba sa barin masallaci har sai an kira magariba so su saboda su dace da ni wannan sa'a duk abin da yi na ibada a wannan sa'a garanti ne Allah maɗaukakin sarki zai amsa haka nai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada daga cikin awqatul ijaba akwai addu'a'u fi sujudi addu'a'u fi sujud addu'a a cikin sujada wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 479 a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amma fi sujudi fajtahidu fihi addu'a fa qaminun an yustajaba lakum yace kun ga a cikin sujada to ku dage ku nace da addu'a a cikin sujada kuna wani guri ne wanda kuna gab da amsa muku addu'a kuna wani guri wanda gab yake da amsa muku addu'a a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih fi sujud yace lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin fashtahidu fihi du'a kuna ce wajen addu'a a wannan halin so da babu lokacin da kuke kusa da Allah kamar wannan lokacin da kuke cikin sujada kai na kasa au mafi tsada a jikinka kaga cikin tawazu da cikin kankan da kai zuwa ga Allah au mafi tsada a jikin dan adam a shine fuskawa ko ba ga wani yasa duk inda mutum zai ji wani ƙara ina yake tarewa fuska ba fuska ya fi fara tarewa ba so da yana ganin wuri ne wanda shi ne shi to ga ka sa shi a ƙasa ka gama ƙanƙan da kanka zuwa ga Allah maɗaukakin sani to kuma ka roƙi Allah da ikon Allah Allah maɗaukakin sarki zai amsa ma daga cikin auqatul ijaba suka ce inda al-khuruji lil jihad fi sabilillah wa ishtidad al a lokacin da mutum zai fita don jihadi da daukar kalmar Allah da kuma lokacin da yaƙi ya tsananta lokacin fita yaƙi da kuma ana cikin yaƙin yaƙi ya tsananta shi ma wannan lokuta ne waɗanda ake karfan addu'a ya tabbata cikin sahih na malam Ibnu shibban hadisi na 1720 daidai da lita mu'jamul kabir na imam tabarani hadisi na 159 da ibn abi shaiba shi ma roto hadisi na ashirin abdulrazak ya roto a cikin al-musannaf imam al-baihaqi shi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa sheikh muhammad nasuddin al-albani ya wani hadisi ne wanda ingantacce ne a cikin wurin jami' nasa a lokacin da mutum zai fita zuwa filin yaƙi da kuma lokacin da yaƙi ya tsananta to lokuta ne na karfan addu'a yasa kana karanta qur'ani ga labaruka da Allah madaukakin sarki yake haka yi mana na abubuwan da ya faru na yaƙi tsakanin annabi sallallahu tsakanin sahabbai da mushirikai da kuma lokutan da Allah madaukakin sarki basu ba su nasara zaga Allah yana alakanta shi da addu'an da suke a lokacin da suke wajen yaƙi istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum kaga kaga kaga amsa Allah ce tuna lokacin da kuke neman ɗauki a wajen Ubangiji sai Allah ce fasta ja balaku Allah ya kawo da fa'u mana instantly Allah ya amsa mu anni mumiddukum bi khamsati alafi min al malaikati munzali Allah ce zan ƙarfafa mu da malaiku guda dubu biyar za su sauko su taya ko wannan yaki kaga suna yi Allah madaukakin sarki atake Allah ya amsa musu wannan addu'a ta su yana daga cikin awqat awqatul ijaba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan ishara ce akwai su da yawa amma waɗannan ah, su suka fi fita a fili wasu sharuɗa da ya kamata mutum ya kiyaye a lokacin da yake addu'a wanda rashin kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin suna daga cikin dalilai sabubba da suke sabauto mutum ya yi ta addu'a ya yi kaman ba a ƙarfa sauran mutum bai kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wasu daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin daga cikin sharuɗan mafi girma daga ciki shine al islam ya zama lokacin da mutum zai yi addu'an ya yi don Allah ya zama ya yi addu'an nan ne don neman yardan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin soto zafin Allah ke faɗi Allah mukhlisina lahuddin walaukari halkafiru ku kira Allah ku roƙi Allah a lokacin da kuke addu'ar nan ku zaukuna masu tsarkake niyyanku da tsarkake zuciyanku zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan sharaɗi ne mai muhimmanci sosai da sosai duk lokacin da aka yi addu'a ya zama ka tsarkake zuciyarka zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah kaɗai ka nufa da wannan addu'a ba wani ba kuma wannan sharaɗin ya fi kowane sharaɗi girma kuma aka rasa wannan sharaɗin. ko da an cika sauran sharaɗin, an sa akwai matsala akwai matsala za ka mu kiyaye wannan sosai da sosai da lokacin da aka yi addu'a ka tsarkake zuciyarka zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu shine an ya kona du'a la na fi ya zama addu'ar babu wuce iyaka a cikin wannan addu'an babu ta'addanci a cikin wannan addu'an Allah madaukakin sarki a cikin suratul a'raf aya ta hamsin da biyar Allah maɗaukaki sarki ce wa ƙudu'u rabbakum tabarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ku roki Allah tabarru'an kuna masu kankan da kai kuna masu nuna tsananin bukatuwar ku zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuna masu nuna kasawar ku zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine tabarru'an wa kufiyatan kuma boye tsakaninku da Allah saboda innahu la yuhibbul mu'tadin saboda Allah madaukakin sarki baya son masu wuce iyaka kare zama kana addu'a kana jin cewa to ina yi ne amma komai na riga na samu an gane a gaban Allah kake mai komai da kowa kowa haka wani kana gaban Allah ne mai komai da komai to in kai ya zama kana jin wannan a ranka to mafi sauki shine Allah ya hana ka abin da ka roƙa. amma Allah ya ga dama abin da kake tunanin ka samu ma sai ya kwace asratul kahfi ta ishe mu ishara ai ko ashabul jannatain ko kaga ai shi ɗin ji yake shi ya riga ya wadatu bai bukatan in ma zai roƙi Allah sai dai kawai sai dai roƙa kawai ne kawai dan dai ibada ne amma ba dan yana da wata bukata wajen Allah dai ba dan ya mishi wazi ce walaula idza idza jannata ka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada ce ya kake ma Allah irin wannan dagawan da daga kafadan ina ma da ka shiga gonan naka cewa kai ma sha Allah wannan abinda Allah ya ga dama ne ba wayo na ba dabara la quwwata illa billah ba shi da wani karfi sai tare da Allah ka nuna Allah gode ka karo ki Allah ƙari ka nuna wa Allah madaukakin sarki kai mabukati ne zuwa gare shi amma kana dagawa da ya gama dagawar shi da ƙarshe me faru fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha sai ga shi waye gari yana ciza yatsa dukiyar kuma ta lalace gaba ɗaya ba ta ba labarin ko ba haka bane haka kisar karun. shi ma ya ishe misali a jiko amma tawazi la tafrah inna allaha la yuhibbul a وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض aka ta masa wa'azi ya kankan da kai zuwa ga Allah ya yadda cewa yana da bukata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana ne mai komai mai kowa yake yadda da ƙarfe mai faru fa na bihi wa Bidari hil'af Allah ce da shi da dukiyar da gidan gaba ɗaya muka ce ƙasa ta buɗe ta buɗe shiga suka shiga aka rufe ba magana magana ya gani kuma Allah cikin sautin mara yace hal tasma'u min ah, hum min ahadin ko ko an am tuhisu lahum aw am tasma'u lahum rikza Allah ya ce shin kana ganin wata alama nasu ko da alama sai dai Qur'ani suna Qur'ani ya ba mu labarin ko kurin kaje yanzu ba za ka ga daidai inda kasan ya tsage karu ne ya shiga ba za ka gani ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ne yana ta gangarawa ba zai daina gangarawa har kiyama ta tsaya kaga mutum zama yana addu'a ma yana dagawa yana wuce yana ta'addanci yana jin to dai kawai na dai to wannan ba karamin barna bane mafi sauki a mafi sauki da Allah zai maka shine hana ka abin da ka roka amma Allah ga dama wanda kake da shi ma sai sai kwashi to dama ai nashi ne daga cikin malama suka ce ijtinabul haram ijtinabu al-haram nisantar haram nisantar cin haram daga cikin sharuɗa na yin addu'a akwai nisantar abin da yake haramun kamar da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na dubu daya da goma sha biyar harifin inna Allah ta'ala tsayibun la ya illa tsayiban a ƙarshe ya ce sun ba zakarar rajul yutilu safar ash'aka azbar ya mutu ya laihi ila sama ya rab ya rab wa maf'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa wuzriya bil haram. Allah ce fa anna yustajabu li zalik yana halin tafiya ya shiga tsanani ya daga hannu yana roƙon Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma abincinsa abin tufafin tufafinsa kai hatta sa da haramun akai mazalla sallallahu alaihi wasallam sai faɗi kalma na mamaki fa anna yustaja to ma ya za ya amsa ma addu'an wannan ya za ma za ya amsa addu'an wannan ibnu da kai ul'id a cikin sharhin arba'una nawawiya yake cewa in ka kayi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙi amsawa da sanawa saboda kana cin haramun to alama ce da ke nuna Allah yana so ka tuba alama ce da ke nuna Allah yana so ne ka tuba kai kai dumu-dumu komai mu'amalanka na haramun amma kuma kai addu'a sai kai addu'a sai Allah bai amsa ba to alama ce da Allah na nuna cewa Allah yana son ka yana so ka tuba amma wanda Allah zai so ya tuba ko yana cin haramu din ya addu'a Allah zai bashi yace misali shedan bai addu'a ba qala fa anzirni ila yawmi yub'athun Allah ya amsa ko bai amsa ba ya amsa innaka minal munzirin ila yawmi waqtil so da Allah bai son shedan ya tuba ya nima kuma Allah ya bashi to kai ma kana dumu dumu da haramun kuma kana roƙa Allah ya baka to ka dinka kuka kana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki sai, inna ma numli lahum liyazdadu isman Allah ce mun jinkirta musu zo da zanuban sai ƙara yawa Allah madaukakin sarki ka samu daga cikin waɗanda kake faɗi son su tuba ya Allah to aka wannan yana daga cikin sharuɗa na addu'a daga cikin suka ce an tad'u wa anta muqinun bil ijaba lo addu'a lokacin da kake addu'a a zuciyarka ka rinka jin cewa Allah zai amsa mu kar ka rinka addu'a kana jin kokonto zuciyarka yana to na dai ko za a amsa to a kai addu'a kana addu'a zuciyanka tana ji maka cewa Allah zai amsa Allah zai bani so na zo dan me shi ne kuma ba marowaci bane shine shi ne umarnin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana hadisin da ke cikin sunan da imam at-tirmidhi hadisin abdullahi bin muawiya imam al-hakim an-naisabawi shi ma ya rawaito shi sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin as-sahih al-jami' hadisi na 245 da wannan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba yace ku roki Allah alhalin a lokacin da kuke roƙon Allah nan kuna jin yaƙinin cewa Allah zai amsa mu zai ba ku wa antum muqinuna bil ijab daga anan ma ana samun matsala da yawa mafi yawan mutane a wannan gurin ne a don suke samun matsala kuma shi Allah madaukaki sarki ce ana inda zanni abdi bi yadda kaza ce ne haka zan maka haka Allah ya faɗa lokacin da kai kake ce to kila ma ba za a amsa ba shige na Allah sai barka da kila an gane ku lokacin da kai kana da yin yaƙinin cewa tabbas Allah zai amsa maka to Allah madaukakin sarki sai amsa maka so da ka kyautata zato zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga ba a so mutum ya rinka addu'a yana kokonto daga cikin maluma suke cewa Allah ya fil ijabati wala yay'asu min zalika kar mutum ya gaggauta ya rinka son ni kuma lokaci kaza ne nake son ijaba ko kuma ya ji ya kosa sai to ni na tayi ba ba amsa ba na fasa na dena akwai wanda suke nan aka ce kai addu'a ce malam tun yaushe nake addu'a eh daga ce tun ai malam nayi addu'a na ni har ma ni na gaji ka samu matsala a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil ce Allah madaukakin sarki yana amsa addu'an ku matakar ba ku gaggawa ba hadisin sai da yake cikin sai muslim ma muslim ya rawaito shi hadisi na 2734 to matsalan abin da yake sa mutane suke suke kosawa shine rashin sanin tsarin Allah madaukakin sarki wajen amsan addu'a hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fada cewa Allah madaukakin sarki yana amsa addu'an bawa ne ta hanyoyi kamar haka akwai wanda zai addu'a abin da ya roka din shi Allah zai bashi abin da ka roƙa shi za a baka Allah yana amsa addu'a ta wannan hanya akwai wanda zai yi addu'a sanadiyan addu'an da yake yana zuwa Allah ka bani sabon mota a shekarar nan misali sanadiyan wannan addu'a da yake wata musiba da za ta sami sai Allah ya tunkuɗe mishi wannan musiba kamar yadda wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ke korafin cewa taguwarsa da yake hawa annoba ya faɗa masa wani irin ciwo wanda sun rasa magani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annoba ya fada mataguwan ne sanadiyan addu'a da kake asali annoban akan ka zata ta fada saboda kana da yawan addu'a sai annoban ta koma kan taguwan a amsa mishi ko ba amsa ba yana daga cikin hanyoyi da Allah yake amsa addu'a annabi sallallahu alaihi ce wani kuma Allah madaukakin sarki zai ta tara mishi ladan addu'an ne sai a filin alkiyama wannan ladan ita za ta kai shi aljanna ita za ta kai shi aljanna to shi Allah madaukakin sarki ba a masa dole shi ya fi ka sanin abin da ya dace da kai wallahi akwai wanda in aka shi abin da ya roƙa kuma ya bar Allah ya ko haka wani kuma Allah madaukakin sarki yana son ka yana son ka da rahama sai hana ka so da ana baka zaka ka kauce Allah ya sa mun gani to wannan tsokaci ne kaɗan daga cikin abubuwan da maluma suka yi magana akan abin da ya shafi addu'a akwai littafai da yawa da aka rubuta akan irin wannan matsala din akwai littafin alwabil tayyib min alkalim tayyib na ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala akwai littafin wannan malamin da ya rubuta hisnu mutum ne yana da littafi az wa du'a fi zau'il kitabi wa sunna. az wa du'a fi zau'il kitabi wa sunna. wanda ya duk wani abu da ya shafi addu'a sai da ya kawo a cikin wannan wannan littafi da wasu littafai waɗanda ba wannan ba Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan shine dan lokaci muka ce za mu yi sarriyan ah, abin da malai ya kawo na cewa bayan kiran sallah a yi addu'a kuma nan za mu dasa aya a yau insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai dace ne daga Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abinda muka faɗa na kuskure da zare mu ne daga shedan Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah madaukakin sarki ya shafe shi a zukatan mu ya hana mu aiki da abin da ya zama kuskure na'am na'am alaikum salam addu'a eh yake cewa addu'an da muka yi na shiga gida da kuma fita daga gida shin mutum a gidan shi ne zai yi ko kuma kowace gida a a gidanka za ka yi an za ka shiga gidan da ba naka ba umarnin da aka maka kawai shine ka yi sallama ka nemi izini la ta da kulu buyuta na hatta ta sa'anisu wa tusallimu ala ahliha gidan da ba ka ba sallama ko za ka yi ka nemi izini ka gane ku amma gidanka ne za ka yi wannan addu'ar kafin ka shiga